Bismillah Rahman Rahim. Sauraro Assalamu alaikum warahmatullah. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin abokin aiki na wanda Hadiza Di Auta ta wallafa. An goma da ita yasa suka yi kanmu dukkanin su suna salati. Dire ta muka yi a ƙasa ta fasa ƙara. Inna kulu ta dungure mata kai tana faɗin. Gobe idan halin ki ne ki ƙara yin takakkiya zuwa gidajen mutane don ko kashe ki aka yi ke kika janyo wa kanki bakar almura. Ko kuma idan ba ku daina zuga ta ba sai wutar Allah ta ci ku sakar karamban munafukai tunda ba za ku faɗa mata gaskiya ba sai dai ku zuga ta tana iskanci yanzu da bala'i ya tunkaro ku ai kowaccen ku guduwa ta yi tabarta kuma da za a tona zukatanku dukkaninku babu wacce ba ta fatan ta samu auren mijin nata. amma da yake ba kwa shuka alkhairi sai shari shi kun turo ta yin rashin mutunci ta karya a ƙafa. to ku kama ta ku kai ta gida tunda jinya ta same ta tana kare faɗin haka ta juya kallon kallo muka dinga yi ni da Sara fuskar ta haɗe na ce da ita munafiki dai bai ji daɗin halinsa ba kuma a haka za a kare tunda hassada ta zama abincinki ke zo mu shiga gida kyale sakar karen banza marasa mafaɗa na juya kamar yadda ta bani umarni bayan na gama jera musu tsaki na ce kaɗan ma kuka gani idan kun isa gobe ku dawo gidan ƙananan 'yan iska zagi suka bi ni da shi kala kala daga ni har su umma babu wanda bai sha zagi ba a bakunan su amma hakan bai sa na juyo ba balle na tanka a ƙarshe ma yaran unguwar ne suka fatattake su kamar karnuka saboda dukan da suka rufe motar da shi har sai da suka buge musu gilashin motar da katon dutse bayan sun kora su ne suka sanar da mu da sun san rashin mutunci ne ya kawo su unguwar da tuni sun zo har cikin gidan sun koya musu hankali godiya muka yi musu suka tafi tare da cin alwashin duk lokacin da suka dawo kada mu yi musu komai mu sa a nemo su kawai ranar har maraice umma tana ta barci sannan ta tashi idan ta jawurar tana faɗin ina suke ta ci ubansu kai tsaye muka sanar da ita abin da ya faru da yadda aka karki Kallo na ta yi ko kyaftawa babu ta ce, Matar abokin aikin ki ce ko, na yi hanzarin ɗaga mata kai, cike da fargabar abin da za ta faɗa cikin sanyin murya ta ce, Ki kama kanki da ita, don wannan komai za ta iya aikatawa. Sannan shi kansa ki daina sakar masa fuska, ki san hanyoyin da za ki bi ki toshe dukkan wata alaƙa da ke tsakaninku, domin wannan matar ba fata nake yi ba, amma ko aurensa kika yi, masifar ta ba za ta bari ki huta ba. na ce insha Allahu umma zan kama kaina fiye da zatanki murmushi na gani kwance akan fuskarta wanda nake da tabbacin ta ji daɗin na, waɗanda suke nuni da fita sabgar MD gaba ɗaya Dafa kaina ta yi kamar wata ƙaramar yarinya, ta tofe ni da addu'o'in da ban ji me take faɗa ba, farin ciki fal raina, ko babu komai na faranta mata rai, duk da abin da na faɗa iya kan harshe na ne ba wai ya kai zuciyata ba. Da daddare muka yi ta zanta abin har kowa ya shige barci, dare ranar ban iya barci ba, na dukufa neman zaɓin Ubangiji cikin ƙanƙan da kai, tare da addu'ar tsari ga 'ya'yana da nema musu miji na gari ba irin babansu ba. Haidar na yi masa addu'o'in kariya da sharrin Muktar da matarsa, saboda hankali na ya ƙi kwanciya akan zaman da yake yi da su. Washe gari Litinin bayan mun ajiye su Umma Salma a makaranta, Najib ya juya da are da sawunsa zai kai ni wurin aiki. Ya sosa kansa yana cewa, "Anti, ban sanar da ke ba, abban su haidar 'yan sanda ya ɗauko min har gida, akan wai na je gidansa na ci zarafin matarsa." A takaice dai an sha gumurzu don har duka na ya soyi aka rarrake shi. An so kashe kes ɗin a nan, ya ce bai yarda ba sai an je station an yi mana iyaka. Yanzu an kai matsayar babu ni babu gidansa da Haidar, idan na sake shiga sabgar su kuma ko ce za ta raba mu. Ban ji daɗin da mahaifiyata ta taka min barki ba, amma wallahi anti ko ba yanzu ba na ci alwashin sai na koya wa matar nan hankali. Na ce da shi ka ga Najib, tunda an ce ka bari kawai ka bar su da Allah, kowa fa yi nagara kansa. Abinda na faɗa kenan raina a jagule, bai ce da ni komai ba har ya ajiye ni ya juya, Da sanyin jiki na shiga cikin ma'aikatar mu zuciya ta ɗauke da tunanin halin Muktar na rashin hankali a wasu lokutan. Saboda idan ya tashi yanke hukunci baya nazari kai tsaye yake yin dukkan abin da ya shiga kansa. Kicibis na yi da MD ban sani ba duk da kamshin sa ya sanar da ni shine amma hakan bai sa na ɗaga kaina na kalle shi ba saboda ina son na yi abin da zai faranta wa umma duk da bata ganni ba. kuma ko da iya kan fuska ta ne sannan rashin mutuncin da matarsa ta yi mana har gida ya sa na fara sanyi da al'amarinsa ba wai don tsoro ba ba wai kuma don na rage sansa ba kawai dai ina so na koya wa zuciya ta dangana saboda ban san abin da zai faru a gaba ba duk da bana fatan rasa shi amma ina ji kamar ba zan aure shi ba ban damu da kallon da jikina yake bani yana min ta baya ba haka ban damu da tsayawa in gaishe shi ba na buɗe ofishina na shige na tar da shi a share komai fesfes Hakan ya tabbatar man da inna mai shara ta yi shara da goge-goge, zama ne ina sauke numfashi daga shirin da na yi barci ya sace na a zaune. sai jin tattausan muryarsa ne a cikin kunnuwana a hankali na buɗe idanuwana na sauke su akan fuskarsa ban wani motsa ba balle na tashi daga gicciyen da nake akan kujera na sake limshe ido na na rufe kamar ban ga kowa ba me ke daminki a yau ba tare na buɗe idanuwana ba nace me ka gani sautin ajiyar zuciyarsa kawai na ji a cikin kunnuwana wacce ta sa na ji kasala ta sauka a jikina Ban san me yasa kika zaɓa ta min rai a matsayin ki da zaki riga ba. Me yasa ba kya jin tausayi na ne? Bude idanuwa na nayi tarwai a kansa kafin na ɗauke gani na daga kan fuskarsa zuwa wani gefe na daban. Kai na dafe saboda ina jin yayi min nauyi sosai wanda bana raba ɗayan biyu akan bashin barcin da na ci ne. A hankali nayi jarumtar furta. Ka yi haƙuri, ni ma ban san me ke na ba a cikin kwanan nan. Na san dai bana jin daɗin yanayin kwata-kwata, wataƙila hakan ne ya janyo sauyin wasu halayen da kake ganin kamar ba daidai ba. Ajiyar zuciya ya sauke sannan ya rungume hannuwansa a kirji, ya sake jefo min tambayar me ke ki? Babu komai, abin da na iya faɗa kenan. Tare duba agogon hannuna na ce sa, idan akwai aiki a bani, time yana gudu, kada na yi zaman banza. Wani kallo ya bi ni da shi kamar ya yi magana sai kuma ya fasa, juyawa ya kawai ya fice, mintuna tsakani baba masinja ya kawo min wasu takardu, sannan ya sanar da ni akwai customers ɗin masu jira na a waje, kai tsaye na bashi umarnin shigo da su ɗaya bayan ɗaya. ina karɓar kuɗin su ina saka hannu bayan wata biyu da kwana sha uku abubuwa da dama sun faru cikin su kuwa akwai samun sauƙin baban Taufik ya koma gidansa tare da amaryarsa Sajida sai fitowar arma gadan-gadan da niyyar aure na cikin ɗan lokaci sannan akwai sauyin da na yi wa MD wanda ya so kama jikina duk da ba ƙaramar wahala nake sha ba akan azabtar da zuciyata da nake yi a duk lokacin da na samu kaɗaici ina kuka ba tare da kowa ya sani ba saboda na daina jin daɗin komai sai dai na yi dariyar yaƙe gudun kar umma ta gano ni na fara rama har ƙashin wuya na ya fara fitowa saboda ganin da gaske umma arma take so fiye da abin da zuciyata take muradi a bangare ɗaya kuma tausayin md ya mamaye min zuciyata duk da yana ƙoƙarin ɓoye min damuwarsa tun a lokacin da ya gama gano da gaske na sauya masa shi ma ya daina shige min kuma ya daina saka ni yin abu dole sai dai hakan ba ƙaramin taɓa masa kuzari ya yi ba domin ko aikin ma wata rana baya fitowa wani lokacin na yi ta baza idanun ganinsa amma shiru kamar an shuka dusa Haka zan ji kamar na saka ihu, sai sakon da yake aiko min a waya kullum safiya kamar ibada, ya kike fatan kina lafiya, amma duk da haka amsa ta gare shi ba ta wuce fine. Wani lokacin kuma ya dame da doguwar godiyar da ban san wani abin alherin da na yi masa ba, ko wasu kalaman da ban san ta ina zan kamo fasararsa ba, wani lokacin na share, wani lokacin kuma na yi masa daidai da kalar zaurancen da yake yi min mai wuyar fahimta. Matarsa ma tun daga lokacin ban sake jin ɗoriyarta ba, sai a bakin baba masinja na ji yana tambayar sa ya jikinta. Bayan ya wuce na tambaye shi wane ne babu lafiya, ya ce da ni matar gidan ce ta yi hatsari. Ba dai baki sani ba har wannan lokacin, na yi masa fuskar jimina sannan na ce, ai na ɗauka ta ji sauƙi, ashe har yanzu jikin ne. Karaya ce fa a kafa. kin san irin ta sai an sha fama kafin a watsake. Gashi ta abin ya zo da tsautsayi, sau biyu ana gyara kafar. an yi na asibiti bai yi ba, sai da aka yi mata ɗorin gida. amma na ji ya ce yanzu an dace kafar ta fara kankarewa na ce Allah sarki ubangiji ya bi da lafiya ya ce min amin daga haka na bar wurin zuciyata cike da tunanin karyar da ta shirga wa mutane gudun kar asirin ta ya tono kuma ya gano inda ta je aka yi mata aika aikar murmushi mai sauti na yi a daidai lokacin da nake kokarin shiga arewa ta sawun da zai kai ni gida mun fara tafiya kenan wayata ta fara neman agaji na yi hanzarin ɗauka saboda ganin sajida ce anti ki zo ga ma udud haidar ne babu lafiya Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un iya abin da na faɗa kenan saboda dukkan abin da ya sa sajida nema na akan matsalar haidar to ta ɓaci domin tunda ta koma unguwar ragamar komai nasa ta koma hannunta barci ne kawai ke sa ya koma gidansu saboda dokar da muktar ya gindaya mata kafin ya amince ta ja ragamar tasa kuma tun lokacin hankali na ya kwanta a kansa domin jefi jefi tana haɗarin da shi muna waya kuma a yanayin da nake jin sa cikin farin ciki tamkar ina tare da shi ne hakan yasa zuciyata ta samu nutsuwa na daina fargabar abin da zai faru da shi mara daɗi jikina yana rawa nace da mai adaidaita sauyin ya kai na asibitin odo Cikin tashin hankali na biya shi kuɗin sa jikina yana rawa na isa emergency inda sajida ta sanar da ni haidar ɗin yana can. Ganin su ƙofar ɗakin tana kuka gabana ya ƙara faɗuwa bakina yana rawa na isa wurinta ina tambayar menene ya same shi Kallon da na ga Sajida tana yi wa Muktar da Barira ya sa hankali na ya ƙara tashi saboda ta kasa bani amsa sai kallon su take yi ɗaya bayan ɗaya kamar mai jin tsoron abin da za ta faɗa. A ƙarshen rungume ni ta yi da fashewa da wani mahaukacin kukan da ya sa na saki guntun fitsari. saboda jikina ya bani haidar ya mutu shi yasa take ɓoye min cikin sarkewar murya da ta numfashi na ƙara jefo mata wata tambayar jikina yana tsuma wai menene ya samu haidar ɗin ne ko ya mutu ne kike gudun faɗa min haidar bai mutu ba anti amma likitoci sun tabbatar mana da ya samu gagarumar matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ta faɗa kenan cikin kuka tare da ɗaga murya tashin hankalin da nake ciki ya sa ban san lokacin da na ture ta daga jikina ba a guje na faɗa ɗakin kamar wata zarariya ina ihun kiran sunan haidar ledar kafin nan isa inda ido na ya hango min shi a cikin oxygen wasu nurses suka rirrike ni tare da kokawar fitar da ni daga cikin ɗakin da ƙarfin Cikin ƙaraji na dinga nuna garin da yake kwance da hannuna ina faɗin ku bar ni na gaɗa na" don Allah kada ku fitar da ni ya mutu ya bar ni wayyo haidar kada ka mutu don Allah wallahi ina son ka don Allah kada ka bar ni na ƙare maganar a gofar ɗakin tare da rikushewa a ƙasa ina borin kuka saboda sun mun taron dangi sun fito da ni waje sun garkame ƙofar ɗakin su tamkar mahaukaciya sabon kamo na zabara ba zama nai da gudu na zagaya ta bayan ɗakin inda ban sha doguwar tafiya ba na ja na tsaya a bakin tagar da ke saitinsa inda ya daidai da gadon da yake kwance ihu na fara fasawa kafin na toshe baki na cikin sauri saboda tsoron su ji ni su ƙara hana ni ganinsa domin ganinsa a halin da yake ciki ya ƙara firgita na matuƙa kuma hankali na ya ƙara tashi saboda hango bakinsa cikin na'urar zuƙo numfashi idansa a rufe numfashi yana fita a wahalce kasa haƙuri na yi na ƙara ɗaga murya ina faɗan haidar kada ka mutu ka bar ni dan Allah kamar kiftawar ido na ji an bugo ƙofar suka rufe tagarsu. su daga nan inda nake ina jiyo sautin faɗan da likitan yake yi saboda ganin da ya yi min a bakin tagar da ihun da nake yi musu Mintuna tsakani ina nan duke wurin ina kuka na hango leburorin asibitin sun nufo ni gadangadan kamar waɗanda za su dake ni kowannen su fuska babu annori miƙewa dai a fusace tamkar zakanya ina nuna su da hannu baki na yana rawa na ce da su kada wanda ya taɓa ni ku bar ni da abin da nake ji Na ganin yaro na a cikin wannan mummunan halin, idan kuma babu imani a kirazanku, to ku taɓa ni na ɗauki mummunan mataki a kanku gaba ɗaya wallahi tur suka yi suna kallo na tamkar an dasa su yayin da wasu daga cikinsu suke ta aiko min da mugun kallo tare da harara wata farar dattijuwa a cikinsu ta matso kusa da ni cikin sanyin murya ta ce ki nemo wuri ki zauna ki kuma yi masa addu'a insha Allah zai samu lafiya kin ji sannan ki yi haƙuri ki zo mu je ki zauna inda ba za ki takura sauran marasa lafiyar ba kamar wata doluwa haka na bayan ta sajida tana faman faɗin ki yi haƙuri anti zai samu lafiya insha Allah ina jin abin da wata guntuwar mace a cikin leburorin take faɗi na ja na tsaya ina kare mata kallo tun daga sama har ƙasa domin a lokaci ɗaya na gama auna ta a skelin fahimtar da na yi mata saboda bilicin ya gama sheke mata fuska tas har ta fara gilas da bajajjen hancin da ya ƙara wa fuska ta ta faɗi. Cewa take wannan ai rashin tawakkali ne don ihunta ba zai hana yaron mutuwa ba idan Allah ya kaddara. A fusaci na wurga mata wata arniyar harara raina yana tafasa na ce da ita. Tunda aikin sharar asibiti bai hana uwarki mutuwa ba, Ta yaya ne ma zan hana ɗana idan kwanansa ya ƙare? Ina ƙare magana na yi gaba, alamun ko a jikina da abin da na faɗa. Ina jin wata a cikinsu tana faɗin, don Allah malama ki yi haƙuri, ke kuma inno ki san abin da kike faɗa, don ba kowa ne zai juri halinki ba. daga ‘yar wannan maganar za ta zagi uwata kuna ji kuma har ku ga laifina, to na rantse da girman Allah sai na faɗi abin da ke bakina, mutuwa a kanta aka fara ne da za ta ɗaga wa mutane hankali ko kuma a kanta za a daina da za a nuna mata gaskiya ta ce za ta yi wa mutum ɗeban albarka, billahi lazi na fita rashin kunya da ciwon baki. Na ce daman da yaya zan haɗa kaina da wacce take kwanan asibiti ana ba ta ɗari biyu ɗari uku tana raya dare. Na ƙare maganar ina ci gaba da tafiya ba tare da na waigo ba. Wata uwar a shari'a ta ɗura ta ce ke ni za ki yi wa shari To wallahi sai na ga uban da ya ɗaura wa uwarki aure a garin nan. Ta yau kaina da gudu za ta dake ni, aka rirriƙe ta ana ba ta haƙuri, sai faman huci take yi tana kallona, kamar ta shaƙo wuyana. Kallon banza na wurga mata sannan na yi tsaki, Na kawar da kai na gefe, tare da neman wurin zama na zauna a kan wani dakali, da kyar aka ja ta suka bar wurin, aka banni da dattijuwar da tun farko ta zo min a mutunce, sannan sajida da ke ta share kwalla har lokacin idanuwanta sun yi jawar kamar wacce aka watsa wa barkono a cikinsu. Wayata na ciro a jaka jikina yana rawa na danna wa umma kira, tana ɗauka na ji wani kuka ya zo min mai ƙarfi. A cikin muryar kukan na sanar da ita halin da Haidar yake ciki. Cikin tashin hankalin da muryarta ta tona a ruɗe ta ce da ni menene ya same shi. Na goge hawayen da ke man zarya akan fuskata na ce ban sani ba umma kuma sun hana ni zuwa wurinsa a balle na ganshi sai ta windo na leƙa shi yana zokar numfashi a wahale dan Allah ke zo ko za su bari na ganshi tun kafin ya mutu a bar barni katse kiran nayi saboda kukan da ya ci ƙarfi na Dattijuwar leburan ta kalle ni da kyau ta ce ki haƙuri kin ji insha Allahu zai samu lafiya bari na je kada a yi ta nema na ki zauna anan nan dan Allah kada ki koma doctor ya ga laifin mu Kai kawai na ɗaga mata sannan na kalli sajida cikin ƙarfin hali na ce da ita, ki daina kukan nan saboda babu abin da muka iya sai abin da Allah ya yi mana, zo mu je ki raka ni na yi sallah kafin su umma su zo. Tare muka miƙe jiri yana kwasa ta muka bar wurin. Daga can nesa na hango mu tare tsaye jikin wani ice, barira zaune a ƙasa ta yi tagumi, tunda na yi musu kallo ɗaya na ɗauke kaina saboda kaicinsu da fargabar halin da haidar zai kasance tsakanin mutuwa ko rayuwa. Bayan na idar da sallar na ɓata lokaci ina yi masa addu'ar samun sauƙi duk da har lokacin ban san me ke damunsa ba balle dalilin ciwon sa. sai da na shafa addu'ar sajida ta zuƙe majinar kuka ta ce da ni tun kwana biyu da suka wuce na ga wasu ƙuraje sun fito masa a baki da na tambaye shi ko ya yi ciwo ban sani ba ne sai ya ce da ni shi ma haka kawai ya gansu sun fito masa na nemo ampicillus da bitamin C na bashi ya sha amma ban ga sun warke ba A yau Litinin na yi niyyar zan kawo shi asibitin nan a duba mana bakin. Kawai Asabar fari sai ga abbansa ya zo yana bubbuga mana gida. Wai haidar babu lafiya. Ko da na je gidan na gan shi da ciki yana ta su, sannan jikinsa ya yi zafi sosai kamar an ƙara masa wuta. Ajiyar zuciya na sauke saboda abin da nake ji a raina dangane da ciwon nasa. Ina ji kamar na yi ta zunduma ihu. Sajida ta ƙara goge hawayen fuskarta ta ɗora bayanin da cewa da kyar muka ga safiya ta waye saboda barcin da ya kwashe shi bayan an an ba shi paracetamol ya sha bai tashi daga barci ba har karfe takwas na safe ina gidan ya farka da ihu rike da cikinsa yana ta kuka ganin idansa suna kakkafewa sa muka kwaso shi jiki yana rawa muka yi asibitin nan tun muna ganin abin da sauki har yayi tsananin da dole muka nemo ki gudun kar wani abu ya faru ba tare da an sanar da ke ba ta fashe da wani sabon kukan da ya kara dagula min lissafi Kiran umma da na gani ya sa na miƙe cikin sauri na ɗauki wayar, kakkaɓe ɗan kwali na nayi yi da na shimfiɗa na yi sallah da shi nake yi, ina kuma sauraron abin da umma take faɗa. Kina ina, ki zo likita yana neman ki. Kirjina ne ya buga cikin sauri na yi gaba ina cewa sajida ta zo mu je ana son gani na. Sauri-sauri gudu-gudu muka isa bakin emergency inda na hango Umma da Inna Kulu sai Muktar da Barira a gefe ɗaya da siyaye Maimuna da sauran wasu danginsa. Ido na akan Umma kafin na yi magana wata nas ta buɗe kofar ɗakin tana faɗin. Iyayen Haidar Muktar su zo likita yana bukatar ganin su. Da sauri na bi bayan ta na yana da kallo gudan tara-tara saboda jikina ya bani kamar haidar ya rasu. Ni na fara shiga ofishin sannan Muktar ya turo kofar ya shigo. Wuri likitan ya nuna min na zauna, sannan ya ɗauki lokaci yana nazartar fayil ɗin da ke gabansa. Mintuna a tsakani ya cire gilashin fuskarsa ya kalle mu ɗaya bayan ɗaya sannan ya ce, A binciken farko da muka yi mun gano ɗanku yana ɗauke da cutar HPV da kuma PID tare toilet infection. kuma dukkaninsu sun samu asali ne daga tsotsar spam ɗin da yake yi a bakinsa. Spam kuma na faɗa cikin rikidewa, eh tabbas babu makawa ya sha spam a bakinsa, kuma sanadin hakan ya haɗu da wannan matsalolin. Duk da a zahiri akwai asid da ke fita a gaban mace lokacin sha'awa, wanda babu wata hanya da ke samun shi face ta wannan hanyar. Kuma yana da kyau sosai a jikin mutum domin yana ƙara lafiya da kuzari, har ma da kyawun fatar mai shan irin wannan asid ɗin. sannan akwai bitamin K shi kuma yana ƙara ƙarfin ƙashi da ƙarfin haƙori. Sai bitamin D shi ma kamar misalin bitamin K yake a jikin wanda yake sha ɗin. Sai kuma protein shi ma ana samun sa a cikin ruwan. Don haka babu illa idan an sha shi saboda yana gina jikin mutum matuƙa. sai da ya ɗan tsahirta sannan ya nisa kafin ya ɗora bayanin da ya saka jiki na mutuwa muras amma za a samu lafiyar ne a jikin macen da ba ta ɗauke da waɗannan cututtukan. Saboda a cikin cututtukan za a samu wasu ruwan mai wari, shi ma idan bakinsa akwai datti ko idan ya sha yaji zai iya saka mata wannan cutar, kamar yadda zai kwasa haka ita ma zai manna mata. Saboda fatar da ke cikin bakin mutum irin ta ce a jikin ya mace, cutar da ke kama fatar jikinta tana iya kama fatar bakin mutum. saboda ita wannan cutar cuta ce wacce ke ɗauke da kwayoyin cutar da suka danganci virus. Kuma duk cutar virus cuta ce da za a ce ba ta da magani har yanzu. Misalin HIV virus ne shi ma. Shi yasa ba ta da magani, sannan ita cutar virus yadda ake maganinsu shine magance wasu alamomi da ainihin cutar ta haifar. HPV ana iya ɗaukar su ta al'aurar mace ko kuma wajen bayan gida. Haka doktor ya ci gaba da bayansa, na yi kasake ina sauraron Tuni na ji wani abu ya dara a kaina yana sauka a jikina tun daga sama har zuwa tafin kafata nan take wani gumi ya rufe ni sakamakon zugin da nake jin zuciyata tana yi kamar ta tsage gida biyu wataƙila halin da ya ganna a ciki ne yasa yayi hanzarin faɗan ku kwantar da hankalinku za a ba abin daki daki domin mu san daga ina matsalar ta samo asali sannan mu yi gaggawar toshe ta gudun matsalar da ke barazanar faruwa gare shi ta auku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ce kalmar da na ambata a bakina cikin ƙarfi saboda numfashina da ke ƙoƙarin kwace min a lokaci ɗaya, ashe kuka ma wuri yake samu, domin kuwa gaba ɗaya ruwan jiki na sun kafe, balle na samu kuzarin fito da su a cikin kwarmin na Ya aka yi kuka bar yaron ku babu kulawa, me yasa kuka yi sakacin kulawa da tarbiyyarsa, har ya faɗa irin wannan ƙazamin halin da yake yi masa barazana da mutuwa. Kallona na kai a hargitse bisa kan fuskar Muktar, wanda yake zaune kamar wani gunki mai siffar mutum mutumi, domin ko motsi ya kasa yi balle ya yi magana kamar yadda na yi jaramtar yi. Ajiyar zuciya ya sauke mai ƙarfi tare da goge gumin fuskarsa saboda likitan ya maimaita mana tambayar kamar yadda ya yi a farko kasancewar ban san me zan faɗa ba ko da na iya magana balle kuma ban san komai a kai ba haka ma ba zan iya doguwar magana ba a lokacin domin ina ji a raina ina ma mala'ikan mutuwa ya zo ya tafi da ni in huta da jin abin da zai fasa min kirji ya ruguza zuciyata ban sanya akai hakan ya faru ba saboda bana zama a gidan in na fita tun safe sai dare nake dawowa gida na kwanta ban san wa ya yi masa hakan ba ban sanya aka yi abin ya faru da shi ba ban sani ba ban sani ba ya kare maganar cikin karyayyiyar muryar da saura kirsi ya rage yayi kuka amma ko kaɗan bai bani tausayi ba. Haka ma ban ji koɗar a kan muguwar ƙyayyar da ke ƙara narke min a zuciya ba. Kallon da nake yi masa ido na mai kama da neman hanyar makasarsa nake yi a lokacin. Ban san lokacin da na miƙe tsaye na kwaɗa masa wani la'anin nan mari ba. Jikina yana tsuma na sake ɗaga wani na kai masa a ɗaya gefen. Likitan ya yi hanzarin riƙe min hannu. Haushi ya sa na rufe su da duka dukkaninsu. Tamkar wata mahaukaciya sabuwar kamu, mugun rikon da likita ya yi wa hannuwa na ya sa na fasa wata ƙara mai sauti na zube a ƙasa. Saboda zuciyata da nake jin tana tsagewa tamkar ana yanka min ita da reza. Na koma kokawa da numfashina da ke ga ina ƙoƙarin magana dafa da zuciyar amma na kasa farta komai daga haka ban sake sanin inda kaina yake ba sai bayan na farka na ganna akan gadon asibiti da ruwa makale a hannuna kaina na ɗaga ina ƙarewa fanka kallo wacce take juyawa da gudu tana filfila fuka-fukanta da ke bayar da iska ta ko'ina. Tuno abin da ya faru ya sa na zabara tare da kiran sunan haidar lokaci ɗaya. Muryar Umma na ji tana salati tare da wasu muryoyi da ban san su ba. Suka yi min taron dangi wurin mayar da ni kan gadon suka kwantar da ni, sannan aka gyara min allurar ta kauce wa ta. tana ƙoƙarin haɗa min ƙoƙon jini. Kallo na bi umma da shi ina yunƙurin furta abin da ke bakina, amma kuma ina jin ya nauyin da dole na koma kokawa da muƙamuƙaina. domin su bani haɗin kai na ɗaga bakina na farta abin da zuciyata ke muradin jin gaskiyarsa a bakin ummata. Sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Kalmar da na furta ra'ayina, nawa ne